وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين لا يما الله سبحانه وتعالى بوديا wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala na ta'ala darasinmu da ya gabata a satin da ya wuce shine darasi na ashirin da tara a cikin wannan littafi inda a yau za mu hara farkon darasinmu na talatin darasi na ashirin da tara da ya gabata bayani ne dangane da rukunan imanin nan guda shida inda mawada suke sanannu a wurinmu malam ya sake jaddada mana cewa haka dai abin yake mutum ne imani da allah da musamman allah da manzannin allah da mala'ikun allah da rana ta ƙarshe da kuma ƙaddara ta alkhairi da kuma ƙaddara ta sharri inda malam mai shari ya kawo bayani cewa الإيمان بالقدر a أربع مراتب imani da قدره yana da matakai guda hudu labudda min itiqabiha babu makawa daga kudurta cewa imani da kaddara yana da wasu matakai guda hudu almartabatul ula mataki na farko ilmun lahil azali ilimin Allah na azal fi kulli ma huwa ka'inu ga dukkan wani abu wanda yake ainihi kasantacce duk wani abu da zai kasancewa to ilimin ubangiji na azal ya san da wani. fa inna kulla ka'inin qad sabaqa bihi ilmu Allah azalan hakika wani abu da yake zai kasancewa ko ya kasance to ilimin Allah na azali ya rige wato ya gabaci wannan Allah ya san haka za a yi kuma haka ɗin abin zai faru kuma da Allah ka san ya kasance haka bai kasancewa الثانية نبيه كتابة كل ما هو كائن fil da Allah ta'ala ya yi a cikin launin mahfuz duk abin da yake kasantacce duk wani abu wanda zai kasancewa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai nade ƙasa sai ya zama duniya ta tashi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan qabla khalqi samawati wal ard bi hamsina alf sana da shekara dubu hamsin gabanin a talib da komai saboda cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasaballahu al-maqadira Allah ya rubuta الضروري مع الخلائق هل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لبالin Allah subhanahu wa ta'ala ya salinta sama da ƙasa Mai hamsi na alfasana na shekara dubu hamsin. Kala wa al'arshin Allah yana a kan ruwa wata ruwaya kuma ta zo da cewa wa kana arshu alalma al'arshin Allah yana a kan ruwa wani ruwaya ce da ma karanta wato ruwaya ce da imam muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa na asayewar jami ko na sahihu muslim min hadisi abdullahi ibn am daga hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa don haka babu wani abu da za ka iya samu wanda shi allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara za ka same shi ba babu wani abu wanda za ka iya rasawa wanda allah maɗaukaki ya kaddara za ka same shi saboda an riga an rubuta kuma an tsalita wannan ƙaddara da shekara dubu hamsin gabanin a halittu sama da ƙasa ka haka hakikatan duk abin da Allah ta'ala ya rubuta maka to babu makawa sai ka same shi babu wani wanda zai iya hana maka babu wani wanda zai tare ka ga abin da duk Allah ya rubuta ka samu sai ka same shi kuma abin da Allah bai rubuta ka samu ba to babu wani wanda ya iya samar maka da wannan abin da Allah bai rubuta ka samu ba na ka kawai ka yi imani da Allah ka fawwala al'amari ga Allah ka yi ta aiki ka yi ta fata ka yi ta ƙaunar samun ramar Allah a salisa mataki na uku mashiyatullah wa iradatuhu san ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma nufin Allah Allah ya so abu kuma Allah ya nihe abin duk abin da Allah ya so kuma ya nuha to kaga babu wani wanda ka iya tsare ka a tawalau ko masu zuwa wurin waɗanda suke zuwa na na bokaye ne ko malaman sifo ko da za ka zo wurin wanda za ka zo dama Allah yana ne ya biya maka ka to amma saboda baka yi hankuri ba baka tsaya ka ci gaba da roƙon Allah ba abin za ka same shi ne wa ko da za ka zo dama sannan Allah ya yi ya baka abin da ka zo din ma eh ai ka je insha Allah ko ma bai ce insha Allah din ba tunda ba akan daidai yake ba shi mai ci ko mai bokanci ai kaza zai kasance sai ka zo ga kai kaza ya kasance madadin kai imani da Allah zai ka dawo ka tsara wato jingi cewa duk wani abu da ya same ka babu inda za ka fara in ba wurin boka ba ko kuma in sifo fa inna kullama huwa ka'il hakika duk wani abu da yake kasantacce inna ma hasala bi mashi'atillah hakika wannan abin ya samu ne da san Allah subhanahu wa ta'ala wala yaqau fi mulki llahi illa ma aradahu Allah babu wani abu da zai waruwa cikin mulkin Allah wace abinda Allah ke nufi kaga wannan ma yana ƙara bayyana mana cewa mulkin Allah ba irin na 'yan adam bane saboda abubuwa da dama za su kasance a cikin mulkinka kai mai mulki su zama ma alaƙa kai kai ta takainiya da su ba ka iya maganin su amma Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu da zai kasancewa a cikin mulkin sa. ba ce abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nihi wannan abin kama sha Allah wa kana duk wani abu da Allah ya so ya kasance to abin nan zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ya kasance ba to duk wata hanya da za a bi duk wata gwagwarmaya da za ka yi kai ɗan adam to wannan abin wa ba zai kasance ba Allah wa azza wa jal shi yasa Allah magwayi mai girma yace inna ma amru idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun wato kawai shi al'amarin Allah ta'ala idan yana fara wani abu abin ne ya kasance kawai Allah ta'ala zai ce kun bai kuni sai abin ya kasance kamar wanda Allah yake so akwai misalai da dama waɗanda Allah ta'ala ya ba zuwa a cikin alƙur'ani kamar talita annabi isa ɗan maryam wanda an san cewa ana samun ɗa ko ɗiya ta hanyar uwa da uba inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara idan an sadu to wannan saduwar ta zama sanadin samun ciki ta masu ya zo da abin da ya saba ma wannan ya fayakun Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'ika ya yi kauyen rigarta ya kusa kuma ta samu ciki kuma haka aka yi inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun sai abin ya kasance kuma sai ya zama na cikin ya bambanta da sauran cikan na da mata suke ɗauka wanda kowace mace idan ta samu ciki alal akalla bisa ga abin da aka saba ko aka sani to cikin nan ya kai wata tara ko ya ɗan rage kaɗan ko ya ɗan ƙara wa mata taqidul araham wa mata tazad da abin da mahaifin ne suke ragewa kamar mahaifa ko abin da suke iya dan karawa wanda ko da ka zo wurin likita an yi gwaji ya ce a ran kaza za ta haihu yana yiwa ta haihu kamin sannan ko kuma a ƙara sai ya zama na cikin da aka sama na annabin Allah Isa kamar misalin rabin wuni ne an same shi da sayi kame a kai rabin wuni kamar mu ce kare bakwai zuwa sha biyu rana sai aka haihu shi kaga wani ya nuna kun fa yakun abinda Allah ta'ala ta so ya kasance to shi ne kasancewa da haka kai ɗan adam abinda an mafi alheri gare ka ka sallama ga kaddara ta Allah ta'ala illa kai ta roƙon Allah saboda ya zama al'amarinka ya zama mai sauki tunda shi Allah shine umarni da cewa a roƙe shi ne الرابعة متاكين ودو إيجاد كل شيء إيجاد كل ما هو إيجاد كل ما هو كائن samar da duk abu da yake kasantacce wa kalku da kuma talista shi bi mashiyatillah wannan abin ya waru ne da mashiya ta Allah imana da son Allah wafkan lima alimahu azalan kuma daidai da abin da shi Allah ta'ala ya riga ya san shi azal waka taba bin launin mahfuz kuma a rubuta a cikin launin mahfuz zaka kenan ba a wurwurawa ba a canzawa fa inna kulla ma huwa ka'inun min zawaj duk wani abu da zai kasancewa na jikunkuna wa af'al ko ayyuka huwa bi khalqillah wannan da salittawar Allah ne jari ne da samarwa Allah Allah ya salitta tashi kuma Allah shi ya samar da shi ba wani mai iya samar da wani abu sa Allah mabuwayi mai girma ya ce Allah wa kwali kulli shai Allah malici shi ya salitta dukkan komai haka kuma ubangiji subhanahu wata Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma malun Allah shi ya sadista ku kuma abubuwan da kuke yi zama abubuwan da kuka tsagawa shi Allah shi ya ƙara su da ku da abin da kuka sadista gaba dai Allah ne mahalicin ku ma kadara wa abin da Allah ya kaddara wa wa Allah ya hukunta wa kadaba fil lawil mahfuz kuma ya rubuta shi a cikin lawil mahfuz huwa min al-ghaibi alladhi la ya'lamuhu illa Allah yana daga cikin gaibi wanda babu wanda ya san gaibi sai Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba idan Allah yana son ya sanar da manzon Allah gaibi to zai sanar da shi a lokacin da ya so ya sanar da shi amma ba wai a salatin shi a gabi ya san gaibi ba a'a ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر yana yiwa su talikai su sani ko su gane abinda yake wato Allah ta'ala ya talita shi ya kaddara shi ta ɗayan al'amurra guda biyu al'amurul awwal al'amari na warko wanda mutane ka iya gane cewa Allah ya talita abu kuma ya kaddara abin shi ne birr da abu ya haru suka ceto to lalle wannan abin Allah ne ya so ya kaddara wani abu na musiba ya same ka dan wanka ya zo muka jari zai ce to a ya hakurewa ne haka Allah ya kaddara kuma abin da Allah ya kaddara bai da makawa fa iza a shay'un idan wani abu ya waru ulima bi annahu muqaddar to sannan za a gane cewa eh wannan abin lalle Allah ta'ala ya kaddara shi saboda gabani ya waru babu wanda ya sani to amma yanzu da ya waru an riga an sani a dalilin waruwarsa li'annahu law lam yuqaddar lam yaqa saboda ba da Allah ya kaddara ya waru ba to da bai waru ba fa innahu ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun kenan yana cikin abin da in Allah ya so ya kasance ya kasance kuma idan Allah bai so ba wannan abin ba zai kasance ba to Allah ya so ya kasance ne saboda haka sai ya waru kamar wanda Allah yake so ya kasance asali abu na biyu husulul ikibar samun labarai ne rasulillah daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin bai waru ba to amma an samu labarai ko labari daga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an umuri kawo fil mustaqbal ga wasu abubuwa da za su waru a nan gaba مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم kamar da maza Allah ya ba da labari cewa dijjal zai zo a ƙarshen duniya haka ya ajuju wa majuj za su balle wannan katanga da zulkarnain yayye kare su da duniya haka kuma annabin Allah Isa kan Maryam zai sauko bayan da dijjal ya bayyana to wanga abin bai riga ya waru ba amma tun da manzon Allah Allah ya sanar da shi shi kuma ya yi da sako ga al'umma ya cika manzancin Allah da wannan an san wannan ta manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi kuma gaibi ne wa ha da wasu abubuwa da manzan Allah ya bada labari kamar kullowa rana daga yamma da yau gabas kamar cewa za a rufe kowar tuba kamar cewa za a ɗauke takardun a za a ɗauke rubutu alƙur'ani a nan gaba wa a min al'umuri lati la ta kawo fi aka min al'umuri lati ta kawo fi kiri zama shin wasu al'amura waɗanda za su waru a ƙarshen zamani a ila a al'akabaru ta dillu ala anna hadihi yin la wato hakika waɗanga labarai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya basuwa to wannan na dalili akan cewa haƙiƙa. babu makawa waɗanga abubuwa za su auku sauraro wa annahu sabaqa biha qada'u llahi wa qadrahu hakika kuma hukuncin Allah da kaddararsa sun riga sun gabata sun rigaya tun azal haka za a yi wa mislin kibarihi da misalin labarin da annabi ya ba zuwa sallallahu alaihi wa sallam an ta zamani ne wasu abubuwa da za su waru wato a kusa zamanin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin akwai labarin da annabi ya ba zuwa sallallahu alaihi wa sallam abin da ya zo cikin رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر أبو بكر يتناجع النبي أنا أكن منبر ولا حصل إلى جنبه حصل إن ني دم دم فاطمة رضي الله عنها يناجيه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة sai annabi ya kalli al'umma wani lokaci kuma ya kallaci hasan wa ya annabi yana cewa salawatullahi wa salamu alai ibni haza sayyidun ɗana wannan ma'ana jikansa shugaba ne wala Allah an yusliha bai bi bai na fi'atayn min al-muslimin yana yiwa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya tsakanin wato jama'u biyu na musulmi waɗanda yake sun samu tsakani wannan hadisi imam al-bukhari da muslim a imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamar hadisi dubu uku da da da bakwai arba'in 3746 wa qad waqa'a ma akbara bi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika abin da manzon Allah ya gwadi ya waru kamar wanda manzan Allah ya wade shi a shekara ta arba'in da ɗaya da hijira sadda aka samu haɗuwar kalmar musulmi sai aka ambaci wannan shekara amur jama'a sahabai da Allah ta tabbata a gare su sun fahimci wannan hadisi na Hassan Allah ya ƙara masa yadda wato bayanin da manzan Allah ya yi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa cewa ana fatar ubangiji zai shirya jama'u guda biyu da shi wannan ɗanawa hassan wannan ya nuna kenan lan ya motsa sagira ba zai mutu yana ɗan ƙarami ba wanda shi ma al'amari ne na gaibi ba Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Hassan ba zai rasu ba yana ɗan ƙarami sai ya girma kuma sai ya zama dalilin shiryawa al'umman musulmi waɗanda suke masu saɓari wa annahu ya hatta yahsula ma aka bara bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam zai ci gaba da rayuwa shi ya sa har sai abin ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi na cewa zai zama mai sirri ya wasu wa huwa shay'un kuma wannan wani abu ne na kaddara wanda Allah ta'ala ya kaddara haka za a yi ilmu sahaba bi abla sahaba su bi ne wato ya sanar da sahabai wannan abla gaba gabani ya zo ya hauku wannan kaga shi ma yana daga cikin abin da yake wato gaibi ne amma kuma Allah ya so ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dai ya san gaibi ba abinda malam mai shiri ne ke cewa ba sirrin bi sirrin gaibi qabla qiyamihi wannan ba haka al'amari yake ba cewa wai annabi ya san gaibi kamin ya kasance a sai dai wanda Allah ya so ya sanar sai abin ba su da yake ba na cewa manzon Allah ya san gaibi gaba daya a wanda Allah ya so ya sanar da shi bai sanar da shi wanda ko bai so ya sanar da shi ba bai sani ba saboda bai san da za a yi alkiyama ba mal masulu anha bi a'lama min as da kai da kake tambaya ta da ni da kake tambaya ni da kai mun yi tarayya akan rashin sani haka yace ma jibril a lokacin da ya ce mishi ba ka birni al-sa'a to ka ba da labari dangane da alkiyama ce to mun yi tarayya cikin rashin sani ni da kai ban san ranar ba kai ma baka san ranar ba والإيمان بالقدر خيره وشره إيمان إذا قدر تعالى كيه دا تشري قلوله ومره أبو ميدادي كو أبو ميداجي إيه ساميكا كتنشوا وارغا الله وكل ذلك كان قدره الله ورسولا حقيقة الله سبحانه وتعالى شيء قدر kaddara wannan abubuwa الله Allah mahalicin mu ya zo a عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء Allah shi an mahalicin dukkan komai wa muqaddiruhu kuma Allah shi ya mai kaddara komai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah khaliq kulli shay a kuma ubangiji Allah ya tare ta dukkan komai fa wata taqdira kuma Allah ya gwargwadanta abin da ya tsarinta Ba huwa kullu ma huwa ka'inun duk wani abu da yake kasantacce min khairin wa sharri na alkhairi na ko na sharri na to huwa bi qada'i llahi wa qadrihi abin da yana waruwa da kaddarawa Allah da hukuntawa Allah wa mashi'atihi wa iradatihi da kuma san Allah da nihin Allah wa amma ma ja'a amma bayanin abin da ya zo fi hadisi Ali radiyallahu anhu ga hadisin Ali wa ya kara masa yadda fi du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addu'a da manzon Allah yayi a addu'a mai tsawo wa walkairu kulluhu bi yadaika a cikin manzon Allah ya ce alkhairi dukkan sa yana ga hannuwanka wa sharru laysa ilaika wanda wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi cewa wato sharri laysa ilaika ma'ana idan ka samu wani abu na alkhairi to za ka yi godiya ga Allah kasancewa wannan baiwa Allah ce idan an jarabe ka da wani abu na sharri to ka zargi rayuwar ka da shaitan amma waje da kairan bal ya hamidillah wa man waje da ghaira zalik fala ya dumanna illa nafsa to wannan hadisi fala ya ala anna sharra la yaqaw bi qada'ihi wa khalqihi ba yana dalili akan cewa sharri bai aukuwa da hukuntawar Allah ba da kuma talittawar Allah a'a hatta ma sharri Allah ne ya kaddara shi kuma Allah ne ya zalunta shi amma dai za a jingina shi ga kai dan adam da kuma shaidan wa inna ma ma'ana wa anna Allah la yakhluqu sharran maqdan sa Allah bai talibta sharri tsantsa la yakunu li hikma wanda bai kasance don wata hikima ba in ma ka ga wani abu na sharri ya waru to akwai wata hikima ta Allah da sassa Allah ya tali ta wannan ko kuma akwai wata hikima ta Allah a cikin saukar da wannan sharri wala yatarattabu alayhi fa'ida bi wajhi min alwujuh a ce wai ga wani sharri ya waru kuma babu wasu fa'idodi da aka tattare da wannan sharri daga wata huska daga cikin huskoki na tsayawa ga waɗanda Allah ya ba ilimi su diba su gane wa idan asharu la yudafu ilayhi istiqlala sharri ba za a jingina shi ga Allah ba aka wato a kaɗaice Allah ya ƙaddara mana sharri a sai dai ka ɗauki cewa ƙaddara ta kuma akwai abin da Allah ke yi da ita na hikima yakunu dafilan tahta umum a'a yana ba shigewa a cikin ƙarƙashin gamammen abinda Allah ta'ala yace Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci dukkan komai kenan kaga da sharri da alkhairi don Allah ne subhanahu ta'ala ya talibta dasu amma dai ba za a na sharrin ba gare shi kamar kayarai ne Allah shi yayi kahirci yayi kayarai amma kuma a cikin alkur'ani Allah ya ce wa la yarda ni ibadi milkuf Allah bai yarda da kayanci ba ga ainihi bayinsa alhali kuma shi Allah shi ya kayincin kuma shi ya yi kayanarai amma bai yarda da kayincin ba wa kala Allah ta'ala yake inna na shay'in khalaqnahu bi qadar haqiqa dukkan komai mun talita shi da kaddara mun diba mai gwargwado kuma ba zai da ƙaddarar nan da Allah ta'ala ya kaddara mishi ba fa Adabu ma Allah bi adami nisbatu sharri wa adahu ila Allah za a yi ladabi tare da mahalicci subhanahu wa ta'ala ta hanyar rashin jingina ma Allah sharri shi kadai kace Allah ya ƙaddara mana wannan sharri an yi gobara Allah ya kawo mana sharri a Allah ya jarabe mu saboda wata hikima ta shi. akwai abin da Allah ke nihi da wannan wani haza ja a fi ma zakara wula a fi ma zakara wula wa alif jin saboda haka ne ya zo abin da Allah ta'ala ya ambata dangane da su aljannu ta'adduhum bi kai khairi ilayhi sun yi ladabi saboda dingina alhaidi ga Allah wa dhikru sharri alal bana وذكر الشر على البلاء للمجهول شر ko sai suka ambato cikin siga ta bila'un majahul ba su dangana shi ga Allah ba amma alkairi sun dangana shi ga Allah don haka Allah ta'ala ya ambaci ladabinsu Allah azza wa jal Allah mabuwayi mai girma ya cewa wa anna la ladari su aljanu suna cewa mu ba mu sani ba a sharrin. shi sharri ne uri da ake nihi bi man ardi ga wanda ke cikin ƙasa am arada bihim rabbu marshada ko ko malikin su yana niyyar shirya ne gare su kaga sun jingina shirya ga Allah sharri ko sun kawo cikin bina'un majahul ma'ana sun kawo shi ba tare da ambatar mai aikin ba urida biman fil ardi da wanda ake nihi bisa bayan ƙasa ya su bayin Allah mu bisa ga abin da muka samu kanmu na rayuwa da Allah ya kaddara mu cikin duniya dole na mu yi imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri akwai yan uwan mu mata da maza waɗanda suna samun kuskure da sansarewa suna yawo wurin bokaye za ka ga mutum ya zo ido ruye wurin boka kuma duk abin da boka ya ce masa sai ya yarda sai ya lamunta komai wahala abin nan komai sun tsakiya abin nan daga cikinsu akwai wanda boka zai ce masa dole na sai ka bar yin sallah guda idan kana son bukatar ta tafiya ai ko ga duk wanda ya bar sallah guda daga cikin salloli guda biyar kuma ya haife ya bata wannan ba musulmi ba ne ko sai ka je ka samu jariri kayanka ko sai ka je ka samu idanu irin na ɗan adam ko sai ka ciro al'aurar ɗan adam ko sai ka ciro wani yankin jiki na ɗan adam saboda ka samu duniya a ga aboka ya halaka ka ya raba ka da Allah haka mata za ka ga dalilin kai suna zaune da kiyoshinsu don abin da ta samu ba zai ta yi ko'ina ba ba zai yi albarka ba yau tana wurin malamin tsibbo ita dai duniya ba abin da ya tsone mata ido in ba shi yadda ba ba ta da damuwa ba ta da bakin ciki in bayan abu ke zamanta wanda abu ke zama ma da yayi na gare ta ba ki da lahiya ta taimake ki ba ki da lahiya ta yi miki abinci ba ki da lahiya ta kama miki ko ta kama miki 'ya'yanki amma kuma ita abin da ki don haka yau ke sai da wayan ga kaya naki ke kai maboka gobe ke sai da wayan ga ke kai maboka ke mance da cewa duk abin da Allah ya kaddara to bai da makawa za mu zo ga darasinmu na gaba inda za mu kawo bayanai da ainihi ya zo mana da suwa cewa addu'a na sauƙaƙa ƙaddara amma ba ta ɗauke ta abin da aka rubuta cikin lawul mafus to ba za a ɗauke ba amma yana yiwa Allah ya ƙaddaro maka ka kare a dalilin addu'a da roƙon Allah sai wanne ya koma targadi yana yiwa an kaddara maka cewa za ka zo kana cikin mota ka haɗa cikin gada cikin ruwa sai an ɗebo ka a dalilin roƙon Allah sai ka zo ka bugi wani abu na gabar gada ko ba baka haɗa ciki ba to da dai sauran wasu abubuwa waɗanda addu'a tana zama sababi na Allah ya sauƙaƙa wannan abin da ya kaddara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya ƙara tabbatar da mu akan yadda da ƙaddara ta alkhairi da ta shari saboda dukkan wanda ya kuskure ga kauce ma wannan ka'ida to musulunci ne bai tabbata ba abinda har Allah ya rige ya rubuta rufe asil alamu wajen fata su wallahi ba a doke shi kuma mun jiya manzon Allah ya bayyana shekara dubu hamsin gabanin adalik ta sama da ƙasa wato Allah ya ƙaddara dukkan komai don haka abinda ka gani ka gode ma Allah ka ci gaba da addu'a abinda ka samu ka gode ma Allah ka ci gaba da ƙarin roƙon baiwa Allah abinda ka rasa ka roƙi Allah ya baka in ya so ka samu in bai so kuma ka samu ba ba wanda ya iya samar da kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaƙa da dace ya tabbatar da mu akan shirya ya ainihin sama rayuwar mu albarka ya kare mu da dukkan sharri ya sa ayyukan su zama dambe ɗaya ya dashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk